du'awul musafir idza asar addu'ar matafiyi yayin da yayi ya kai cikin ƙarshen dare kenan kamar wata ya yi tafiya ne ya makar bai dawo bai shigo gari da wuri ba sai can wajen asubahi asahar karshen dare wa bil ashari hum yastaghfirun addu'a ta 215 sama'a sami'un bihamdillah sama'a sami'un bihamdillah wa husni bala'ihi alaina wa husni bala'ihi alaina rabbana sahibna wa afdil alaina a'idan billahi minan nari wannan hadisin imam abu huraira ne kuma muslim shi ya fitar da shi a sayinsa samma'a sami'un bihamdillah wannan riwayar imam nawawi ke cewa an ruwaito ta kala biyu akwai samma'a sami'un akwai kuma sami'a sami'un samma'a sami'un a sami'un sami'a sami'un daidai yake da shahida shahidu mai shaidawa ya shaida samma'a sami'un bihamdillah mai shaidawa ya shaida da godiyar Allah da muke yi wa husni bala'ihi alaina da kyakkyawan jarrabawar ubangiji a kanmu albala'u yana nufin alibtila'u wa liftibaru jarraba rabbana sahibna ya ubangiji ka abokance mu a cikin wannan tafiya tamu ya Allah